da ka sami kuɗinka. Da rashin jayi akan bar arha, jama'a barkamu da sake saduwa, barkamu kuma da shiga sabon shekara. Da fatan Allah ya sa mun shiga cikin ƙoshin lafiya, to Ubangiji Allah ya sa mana albarkarsa. Masu karin magana sun ce waiwaye shine adon tafiya, saboda haka shirin zai waiwaye baya yau. Mu kawo maku tuni kaɗan daga cikin shirye-shiryenmu da muka gabatar maku shekarar da ta gabata. Bari mu fara da gutsuro muku firar da muka yi a kan zaben shekarar 2015. To ya kamata su masu siyasa su gane akwai tension sosai dama yawanci Najeriya siyasa in aka zo kusan zaɓe an saba da irin wannan muna da wannan tarihin tun lokacin da aka zo aka yi ta kone-kone a western region Eh. lokacin Fesa Republic you know aka zo aka yi Wild Wild West Wild Wild West da sauransu you know ah, la zaɓe ma an yi irin wannan to ya kamata su yawanci daga magoya bayan 'yan siyasa da kuma um, yaransu da suke bin bayansu ya kamata kowa ya ja kunnen magoya bayansa ko a jam'iyyar apc kake ko a pdp akan cewa wannan kone-kone da tayar da hankali da ake yi ba zai sa ka ci zaɓe ba ƙara dagula mana ƙasa zai yi a wannan eh, rashin tsaro da muke fama da shi idan kuma 'yan siyasa suka kawo wannan ƙarin wannan matsalan ta hanyar magoya bayan su to za a iya rinca ba ƙasan kafin ma zaɓe din saboda haka magoya bayan su 'yan da 'yan apc da shugabanninsu ya kamata su ja kunnen magoya bayan su shugabannin jam'iyyu din hmm. na ko'ina ne kuma matasa su bana da sanin cewa kowane shekara hudu an yi wancan shekarar kone-konen da aka yi bai yi amfani ba ba ga wani ci gaba ba sun yi ma wancan lokacin da suka yi na western house din ma daga ƙarshe eh, demokradiyyar ma rugujewa ta yi saboda haka tashin hankali da me yakan iya karar da ma demokradiyyar ma zuwa tsayacar mm. a rasa gaba a kasa yin gaba a kasa yin baya kuma dole ne mu yi taka tsantsan musamman wannan shekarar zaɓe saboda yawan rashin tsaro da matsalolin da muke fama da su sun fi na kowane lokaci a tarihin najeriya sai kuma zargin rashin kuɗi da ministan kuɗi na wancan lokacin ya ƙaryata. sunana ambasada bashir yuguda minista na kudi a ma'aikatar kudin najeriya to eh, ranka daɗe me ke faruwa ne da eh, tattalin arzikin najeriya mun samu labari cewa najeriya fa ta durƙushe babu kuɗi to ban san abin da ake nufi da babu kuɗi ba kuma an durƙushe inda za a fara gane idan najeriya ba ta da kuɗi kamar yadda wasu abokan hamayya ko kuma waɗanda ba sa bincike abin da ƙasa take ciki suke magana ba mu taɓa wuce watan da za a ce ba mu raba kuɗi ba ga jihohi babu shi saboda haka idan najeriya ake ta durkushe ba kuɗi to ya za a yi kullum in kira kwamishinoni guda talatin da 36 a ƙasar nan in ba su kason gwamnati kason nan kashi uku ko kashi hudu akwai kaso na federal government gwamnatin tarayya kenan akwai kaso na jiha akwai kaso da muke ba na karamar hukuma local governments kenan sannan akwai kason kuɗi wannan kason kuɗin kuma kusan kashi hudu ne akwai wanda muke samu daga sai da mai ɗin da najeriya take yi akwai wanda muke samu daga hannun customs saboda kayayyakin da shiga da fita da ake yi da su akwai kudaden da muke samu daga dpr wato wannan dpr ita ce gefen eh, ma'aikatar tatar mai da take kula da kamfanin da ke sai tatar mai a ƙasa ita nnpc tana kula da tatar man da muke saidawa a cikin ƙasa sannan akwai kuɗi da muke samu ta hanyar vat vat shine wannan haraji da ake biya a kan kayayyakin da aka saya ana ɗan ɗora masu haraji to sannan akai-akai akwai special allocation da federal government ke bai wa jihohi on excess crude account wato aljihun gwamnati da inda raran mai kudin raran mai yake shiga kudin raran man nan idan farashi ya wuce kudin gangan man da muka sa lokacin da muke kasafin kudi to ta nan ne ake samun wannan kudi lokacin da muka zo aka cire tallafi na mai kuɗin da muka samu ƙari shine suka zama shuwafi wanda ake gyaran hanyoyi wanda ake biyan yara da suke mana ayyuka a kan hanya wanda muke ɗaukan ma'aikata yara da suka gama karatu wanda ake ce ma graduate internship scheme sannan duk inda aka ce ƙasa arzikinta ya durƙushe, ba ta da iya biyan albashi sannan ba ta iya biyan bashi da ke kanta ko na cikin gida ko na waje ba za ka ga kamfanna masu ƙarfi ba sun fito daga wata ƙasa sun zo suna kawo jarinsu a ƙasar nan to abin nan uku duka a najeriya ban mu taɓa rashin biyan albashi ba gwamnati a gwamnatin tarayya dai in kika ga ga inda aka ce yau federal ministry of finance wato ma'aikatan kuɗi ba mu biya albashi ba ga wata ma'aikata to ɗayan ko biyu ko dai sun so su yi zure wurin adadin kuɗin da muke ba su na albashi kuma yanzu ga abin nan duka a kimanci ake yin shi technology ne ba magana mu ɗauka kuɗi ba cikin ambulan mu baka a'a duk shekara za a ɗauki adadin ma'aikatan da kenan adadin kuɗin su mu shigar da shi cikin system idan lokaci ya yi a tura muku a ƙarshe sai shirin farfado da sana'o'inmu na gargajiya To madalla yanzu kuma sai rahotonmu na musamman akan yadda aka farfado da sana'ar saƙa a agayawa. Agayawa wani ɗan ƙaramin gari ne da ke ƙaramin hukumar Ingawa ta jihar Katsina. Akwai kimanin mutane dubu goma da ke zaune a wannan gari. Garin kuma ya yi fice wajen saka adire da yin rigar tsamiya da rigar saki da luru bargo kenan da kuma saƙar hula. Kwanaki na ziyarci wannan gari kuma duk wanda ka gani a garin galibi au yana sakar hula ko kuma yana sakan hadire ko rigar saki irin ta sarakuna, mata kuma galibi su ne ke yin kaɗi. Ba Najeriya kaɗai ba har daga wasu ƙasashe musamman makwabtan Najeriya ake zuwa sayan adire da rugunan saki da huluna a wannan gari. To amma kashi a yan shekarun baya sai wannan sana'a ta durƙushe. To sai kuma hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice tare da haɗin gwiwar ƙaramin hukumar Ingawa suka farfado da wannan sana'a. Ga yadda zantawa ta ta kasance da masu saƙa da kuma waɗanda ke da hannu a farfado da wannan masaƙa kamar su magajin garin Agayawa Alhaji Idris Yusuf da Malam Nura Aliyu Endoma mataimakin shugaban ƙaramin hukumar Ingawa da Malam Haru mai luru wanda ya share fiye da shekaru 60 yana wannan sana'a sai kuma injiniya Yakubu Umar Mani mai kula da wannan cibiya ko kuma masaka. Sunana Alhaji Idris Yusufu a magajin a Turan kai daidai muna son ka bamu takaitaccen tarihin wannan wuri. Wato in ina iya tunawa lokacin da muna kanana tun kafin a samu makaranta. wannan gari namu babbar sana'a mu ita ce wannan saka din nan kusan kusan kowane gida kalila ne waɗanda a gani waɗanda ba su wannan sana'a ta saka din nan to a lokacin nan ana ta yi tun daga aka zo kamar alhamis da yake kasuwar juma'a ita ce babbar kasuwar mu to a wannan kasuwa ita ce daddaranta kusan da daddare aka fara bugun zannuwa da sauran kayayyaki sai an kai asuba ana bugun wannan abu da ake kawa shine ake dauka a kai kasuwa a saida in an saida kuma a so kayayyakin da za a ci gaba da aiki na wannan bakwai kamin juma'a ta zo tunda tun kama a kafa garin lokacin na tutun a kauye ana zanna a kauye kamin a kafa garin ana wannan sana'a to da aka dawo na cikin gari an kafa wannan alif ɗari tara da hamsin da biyu ɗin da aka ci gaba da sana'an nan ana ta yin ta yara da manya a lokacin nan kowa yana ta idan da mai gida abin da zai iya koya wa ɗan shi a wannan lokacin kenan ba ga noma wanda ita ce babbar sana'a mu wannan gana a lokacin nan babu san wata sana'a ba sai wannan saƙa ɗin nan ita ce aka dogara da ita a wannan lokaci babba da yaro. To jama'a muna fata kun samu tuni kuma za ku ci gaba da kasancewa tare da mu. kuna jin shirye-shiryenmu na wannan shekarar 2016. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya shirya mana sauti, ne Salo Garba ke cewa kusance cikin ƙoshin lafiya sai mun sake saduwa. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.